lokacin muna sha takwas ga watan Nuwamba na shekara dubu da za a dawo ci gaba da fafatawa a wasannin League League na kasashe daban-daban kama daga League na La Liga na kasar Spain da Premier League na kasar Ingila da da a na kasar Italy da dai sauran lig-lig inda za su keta raini a tsakaninsu a cikin mako na sha biyu. A bangaren La Liga a yau din kungiyar kwallon kafa ta Real Betis za su karɓi bakuncin Las Palmas inda za su fafata misalin karfe tara saura kwata na dare agogon Najeriya da niger kuma da Kamaru. Gobe idan Allah ya kai mu a can bangaren La Liga na kasar Spain za a keta raini tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona da sabila yayin yayin da barcelona za ta karbi bakuncin malaga ero kuwa za su kwafata ne da celta vigo yayin da za a buga babban wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da ta na real madrid a yayin da kuma gobe in allah ya kai wa a can bangaren ingila bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 shi ma a mako na 12 za a fafata babban wasa inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta karbi bakuncin Arsenal da misalin karfe 1 da rabi na yamma a gogon Najeriya da da Kamaru. Southampton kuwa za ta karbi bakuncin Liverpool ne yayin da Crystal Palace za su fafata da Manchester City Watford kuwa za su ke tireni ne su da Leicester City Stoke City za su buga da AFC Bournemouth yayin da Everton za su buga da Swansea City Sunderland kuwa za su karɓi bakuncin Hull City ne yayin da Tottenham za su buga da West Ham United a yayin da kungiyoyin suke shirye-shirye don buga Premier League na kasar Ingila. Ɗan wasan gaba na Arsenal Alex Sanchez ya ce ya samu lafiya don fafata wasan da kungiyarsa ta arsenal za su yi da manchester united a gaba alex sanchez ya samu rauni a yayin da yake motsa jiki a kasarsa ta chile ne yayin wasan neman shiga cin kofin duniya inda wasu ke ganin alex sanchez ba zai samu damar fafata ba amma yanzu ya bayyana cewa ya samu lafiyar da zai fafata wasan kusa lafiya